innairko subhanahu wa ta'ala sabu kanirno dama anirjabe nkuna asibto susuba kanga wafo kundal silamatarai hando kan sigine rabiul akhar azari waicin litacanta annabi sallallahu alaihi wasallam hijira kan ate makka ga kwa madina a gwanda jiri zambar fo da zangutaci da waitacin dubu ir bona da yardara irku nya ko fosinai ir wana waymai walir wayai, walir nyangai ne wo kwaro subananta wane wora gati ko taci manti hay fo se kalir fongan din dir ko subhanahu wa ta'ala sannai dir ko idi asannai hakika irga bai ago annabi sallallahu alaihi wasallam sunnara ima wai borai kyarkyar da wazu kan gi gune inga hinne zamal silamatarai addina addina no kan anikiti yandan alborai da wai borai gamara anikiti yandan kan iga alborai da wai borai kul gune bande anikiti yandan kan alborai hinna na go gune asu wai borai gune anikiti yandan kan wai borai hinna na go gune asi alborai gune wadin sai zane ka irkoyte wai boraino go irgine wai boraino i da wasu wane wo irgo kokari bayanai kulka irga te ima wai borai matkir ga bai, annabi sallallahu alaihi wasallam idi fo hane ana alboraydo wai borai kulu waasu ani khutuba kan aban khutuba aye kambuga nganda bilal radiyallahu anhu aka wayboray ɗo ani wasunda wasu kangi guninga hinne yaɗin no han fo wayboral silamey ka annabi ɗo sallallahu alaihi wa sallam atka hadisago bouharira Ina annabi si galabana alayka arrijal iriya galam niga irbon mana alboray hinnin irbon kangati watu kulninda boreno go carbande arandayno aran arandayno kwarara arandayno jingarayɗo fajal lana yawman dangir se Zari, min indik kan Funnido kan nigir cawandi irkoyɗi yana alkawali no woy boray se kan han filana hane irmu bay ami nda hay kangi charcha wadi se wani mantikal sunna no kan tabbat annabi sallallahu alaihi wasallam sunnara yadin no citi boba yango gona kan wai bore hinne ni go gune isi al bore gune wadin sai dir koy ba irga marganda ir al faga be rodin tira kan sigine al sheikh salih al fawzan al fawzan amantikal makka al faga be rifono kan ir zabano al faga ga zamu igine baqiyatus salaf alfaga bambatano kan aqida do haray aga halasi manhaj do haray aga halasi zibi kulsi aga alfaga mono kan alfaga bere kayem bisa sheikh aziz bin baz ina borai mo kan ba irkoite ngai bu cinga ha ngai wane addina misai wana wana ikanga de ginda aqida do haray alfagawo ago bafuna ira irin me cino bon agono de riyad labora saudiya irgir ko subhanahu wa ta'ala ngware ama batu ama kur yadin no ama loma de cende ase to da foka ka wallafi kan adan mayo tambihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat alfaga tira mayo gati mohayen diyanno kanga salangir se kiti yambon kanga degin da way bore hinne citai kan ina waibor da, amma alborai borai da wadin se dir koy bayar ga sambu citai da ra fanni follon zamu tai ga bagumo lokaco sirno irmoto iga zamalala kalla tira a bayanwo aga koy gato mana page woyi cini dedent to ga sambu ahkamun takhtassu bil haidi wal istihabati wan nifas citai kan yanga degin da wai borai al'ada kurido harai kan ga tijingar ceri walim ne nyumandi a wani citai kan ga bangai wai sai da zangai kuri yadin no da hayyan kuri matkar sheikh abdurrahmanu sa'adi aga bangandi kan kurai nga bangai wo borai se zano ir gonda kuri kan gati aslo kan nga dama ba wo bor gonda bani kuro dinga bangai ase nga gati al ada kuri walir mini al e jingar ceri handu ka handu kuro kan wo borai gedi ad dawratu shahriya wane wo ngati aslo ir gonda damun arid kuri no kan goga ga garuno limaradin no ga kata wai borase aslo ngo sika wai borase de manta sinda no asai ni daga nasi zangai kuri wadi sai ne al istihada kuri mono kan na hadisi gune aga degin da shaytana dori kuri no kan guso bai gudo ruwai borase a saban da lokaci kan al'ada lokaci no al al'ada lokaci no manta hayya lokaci no aga so bai gudo oi borase to wane wo ngamu mu a citai gono ihi zanta nga mogati kuri fa kanga mo wati kansi way borahai ngono kuri wadi nga ka wal binde halaga haidi girbi hinka wal girbi hinza matkal faka fo nga ci kula ga hinga ka way borase to irga sintin da kuri gina kanga ta aslo kansi gine al haid kanga ti al ada walir mane nyumandi annasare gina sai regal wal mansturi alhaidu fil lughati huwa sailan larabci na radi ne alhaid laraba yiki na asulungati doriyan haikan goga dandi agogo doru ga dandi inga sai ni giciya din wal haidu shar'an amma shari'a ra al-islamatare shari'a ra dine al'ada ngati damun yakhruju min qa'ri rahimil mar'a fi awqatin ma'luma min gairi maradin wala isaba Kala kurino kanga fatta waiboro a haitu wo bumbo gundara hara lokaci yanka iga bai Lokaci kaga ka manti sangaino go ga manti dori ga seno ago ka bora se manti mo ilamba ga seno ago ka bora borase yamu yamu nga deno kanga bonse wa ma huwa shay'un jabala alayhi banatu adam amantikala misano kurino kan irko subhanahu wa ta'ala ana annabi adam izwayai anitakanda kanda khalaqahu allah fi rahim litaghziyati alwalad fi rahim sababu kanso irko ina kuri kodor aga bangay way borse handuka handu irko ina takano way bor hay turana ga fatta kurodi amuduga izo kan way boraga hawga du ce a hiigi aga himgudu ize to izo dinno haydo kuro dinno go kocciya ŋoyandi waqtal haml wati kancine ano gunda sambu wadin sino yi boro no gunda sambu kula sidi al'ada sanno kanga gabu woyi boro dano gunda sambu asidi al'ada ba irko ce kurigo bangaya se gunda goni ga kurigo dorni se to mai kam manti al'ada kurino isina sai kaldamu fasar kuri sarantano kuri yama goka. Bore ka boreyammo alfaga irane igi hingodu Wai bore yankan ba igondo gunde igidi igidi al'ada sanda mu ni ba ne qaid kulu agonde istithna shak regel a in exception amma dai sanno kan gabu matakan sheikh eh, ira alfaga husaini hasan awane tiradirra asullam ila fahmi muharramat min an-nisa wal ankihati al-fasida ara ana tahrir te mas'al wani bondai sannu kan gabu za al-silamun tira al-fagai sannaira da ir zamanu loktore do waki bangandi way bodda gondo gunde asingate imene agogadi al-ada ba'di kuri man ta al kurno ya dinga wadin gadino kitikan da way borgonda E, gunde nga na godi kuri wadi masaga ngi jingar amsina angodi ngi ngi korose no ngi jingar wadi saga ngi jingar aga hanan am ngi jingarote yadin no watkan ne borano gunda sambu nga no ko ciya irko subhanahu wa ta'ala hinora da dorara aga ngwaindi da kurodin kango kaza wato son kan gunda ka thumma yatahawwal labnan ba'da wiladati Son kai nwaro sonkai ŋwaroɗin kancindi ama baragate wa bandaga kan an ana duk hay a hai Lokacin din no al'ada din kuro din kan goga kaki goga birigate ŋwari a se son aga baragate wa ngati wa kanga doroy borase hayyango banda wadin se fa ida lam takun mar'a hamilan wala murdi'an baqi hadha dam la musrifa lahu wati kulkan waiboro a sinda gunde wala sinda da a ga nanan a sinda a cikin ka go ci to kuri wane wo ago goro isa bare isa bare ga tayin wari ago dai yadi aga ka mu dora banda ino amma dai wai borano gunda sambu kurodin kan ga do na ga kan ga no ga barga tayin wari da hai an barga tayi wa fa yakhruj fi awqatin ma'luma kurno kanga fatwa bora se lokaci ki ga bai handu kulura iga bai wato kan ga ka da dai wai bora gonga banira a gonga bani kwarara a ginga sikulo bai nga mudda jando kan handu kul da te jir boran kacin da yacin meno kuro ga sentinga kanga sai wani ne tu'rafu bil adati aw ad-dawrati wani no borai ga bai ne al'ada irzamici na ga zamjir ne al'ada larabci no aslo hay kan boray godo na sai dai ni gine al'ada to larabci ni bumbo ya dino zamzarmici no kan aslo ina ishtiqaq irna kortuga kano larabci na ga zamci ne ga sambu kirga to harin kan ta alfaga ni sinnul haidi jirfo no way borga sintin gadi al'ada السن الذي تحيد فيه المرأة غالبا أقل سن تحيد فيه المرأة تسع سنين إلى خمسين sana. jiro kan waiborga sintin ga di al'ada bayan ga ngano ga ti jiriyagga o kan fiqo alfaga yigi cinwa bayan ga ga koy jiri waygume sanda zabora gonda jiriyagga a ginga tam sintin ga al'ada ga koy kala jiri waigu, bore mosto jiri waygu inno gana sai sinnul yas annasare gana sai monopause jiro kan me wai ga zici kan aigu funu al'ada di yanga ya dinga da to jiro wai gu gidi al'ada wal binde da ta jiro wai ta cindi fo cindi hinka na se eh mana monopause precoce mana gisintin gidi al'ada makai za lokaco mai himgo to kan yigo na bayan ga alfaga fo mo gane asintin yango sinda haddi awane jando menan kamme wo borga ga jan gadi al'ada ga musin da hajji wani inga ti sanni gabi kono zama haikan sayir kiyadin wani gudu wo bore yan kan yan isintin gadi haida za'imanto jiri yagga matkan wani gudu wo fono da indonesia labora gwanda jiri taci inga no asintin gadi al'ada gwanda jiri hakku ina di. ahay agonde jiiriyagga a aye kaga du izo mo koyne ne mo izo di motunu tunu izo kaga du giri hakko nga mo ahije hala ahay yadi nga agonda haku hakku agonda hama ani nga woni nogo ceba kan hari no kai sine ima haddidan ase wai waren mozi gonda jiiroyta cindinki di nga al'ada ban ito sinnul yas ito nan kam mi sigri al'ada ne ya dinga alfagu ne aga no da batamai boray kengo kan kanga gumo an fon ci aga ga targa tunu aga targa di al'ada za lokaco manto nangu nan nongay kan kogeyon gono wala la lala gono ni gar bora jire ginga babu sigiri hakku wal jire ga sintin sintinga di al'ada wadin se ne kala ta'ala irko subhanahu wa ta'ala ni wallahi isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna kai irko subhanahu wa ta'ala go gasalan way boray bon kan dini fay dir ko te way boray di isa ci kan ay gufun al'ada di yanga mana ibisi jiri waygu wali manto al'ada kai to wai boray wo darango ga sika i wane idda cinara to nge wo idda mi ga te wo banda handu za dayno ya nonga nda wai boray kan ya i hiji sintin sintinga di al'ada kai ni ya kan hi hiji za i manto jiri ga wali man ba sintinga to di al'ada nge mu handu za no dini fay igate idda falla'i ya isna man balagna 50 sana alfagani borai kai yanzu kika ga funa al'ada di yanga ga yito borai kai yanto jiro waygu wallahi lam yahidna hinhunna sigar duna tis'a o kayan man sinten gidi al'ada bunga giti zanka kainiyai kayan manto jiriyagga mas'alihin zanta ahkamul haid haid waiboro wati kawo gidi al'ada ifono gati ta kayan ga zurabo igina yahrumu fi halil haidi wata'uha fil farji Citigina, waiboro alhaalo karra agoge ɗi gone jingar ceeroɗin aga harram gandu pour ñooma dicere liqawlihi taala wa yasalunaka ani lmahid qul huwa ada fatazilu nnisaa fi lmahid wala taqrabuhunna hatta yatahurn فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين irko tabaraka wa ta'ala ane annabi sai borai ga hauga ka gin hagu funu haido kina ga wannan gokan al'ada ga fatta wati ka goga fata fatta da ifo ga tici to mane ise kan al'ada wo man tikal chokosino zibino ya dinga wati kulkan sai agoga bangai wai borga aran ma wasu gufun wai borai ga lokacin kan igoga di haida wannan godin kan haida goga funi ga to aran mu morai wasu manai ga morbunday kaldayɗi hanan wati kan se i hanan aran ma koy iga nango kancine irko subhanahu wa taala anaran yamar a halalen daran se aran ma koy iga zama irkoy koyno kanga babore kayngo tuubigiye aga yanno koyno kanga babore kange nge bon hananandi ويستمر ila an إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه Wai bora aga ngan da kurnyo madi chare lokoco kago di al'ada kalde kan si al'ada kuro din go funaga da dumbumo amamban kalde am nyumai bakan wani mas'alanu khilafiyya al ulama alfagai ne charfu da wai way borgo di al'ada no eh, jingar cero kai amanan janaba nyumai hala ga ko ga janaba nyumai aga halal nganda kurnyo di chare wala si halal da ko gi lele am ka ngan du kur ga am ko gate nyoma yen hinka aga halal wala si halal alfaga bo ba gadi dole kalamu nyoma jina ba kuro kai kadde am nyoma wone no igi bonun da zama alfaga ne shaykhul fawzan ane li qawlihi ta'ala wala taqrabuhunna hatta yatahurna ni zamir ko ne wasimanu wa borai kal daidi hanan fa iza tatahharna da dai ihanan fa'tuhunna min haythu amarakumullah aram ko iganango ka irko halalan da aran sai boren mo gidi hanan yango daga tukuro kai yango da dai a bankuro banga kai ba a mana janaba nyumai ngan kurnyo ginga di cere to son dirko te ngan kurnyo di cere san matkan shaykhul albani agadi wadi dinga kurnyo di cere matkan bangan da adabu sifa fora dinga kurnyo di cere gaban to songo nyuma yan marjano go abon nyuma yan fono go abon wal nyuma yan hinka wani mu halka so alfaga ni kerfo a cinara shaykhul albani ana bayanate inga tira da raka signe tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunna dokan if eh, sayyid sabiq fiqhu sunna ko agoce bakan diga way al al'ada kuri nyuma yan iga ha janabu nyuma yan ikakarum charbon to kulu agi hinga halala se amte nyuma yan da anniya hinka mana ago anne kan goga janaba din nyuma kan jengudwa agoga anne sambu kan goga al'ada din nyuma kan duwa zamone gi ngata ngate misala ga janaba no duni nindin kurnye di chere man ba janaba nyuma kalinga ne ya al'ada kuro mo ne ya ka sonka al'ada kuro ka kulu ni di ni fanda kal dai lokaco kan ni al'ada kai son kai igin ha janabu nyuma yang tilas kan jinga bisora al'ada nyuma yang mo yekka kan ga tilas ko ni yari nga son nyuma yang kanu karum ni bon ni gi sambu anne follo nimte nim eh, sambu anne hinka da nyuma yang follo wani no ngo fagadi ci sayyid sabiq shaykhul albani yan karaga ani la budda kan nim nyuma afukul sai wani mustaqil zama farin lahin kano kan ni bon da a fono wani a hinne a ga wajiban ne daga nyumayya yani ga anni folon ka sikai nyumayya hinka nan gora ana dalili kabri ibn hazm al andalusi a wani sanni foka ne misal ga huke kusinu barkan na wani ci se ane zama dine misal ga igin ha alule jingar da alasar jingar ni man duga alula jingar ni man duga alasaro jingar yalla aga halal nimka nimne anni follon samzam sam ki galu la jengar yarin chini ga soro jengar da wala to anni follon kano nego go sambu e anni hinkano nego ga sambu jengar follon kase aga te wala ste anal fakkunno sine ni se wonege bisa dole kal nimi lu la jengar zam wajibi no kan gongo bongoreira din sallam mego tun ma anni sambu mega ala soro jengar ni to yadin chinno zare kan janabu nyumai yongo jengo dunin to ma jenga nyumai rama ban nima anni a sambukan janabu ni go ñumay dini ñumayga ban ino mi ga anni sambukan ni go yega al aada ñumay yanwotte woni hingati al hali in kanta kan kange ingata woni mu dubora ngati misala ga al aada no dubora kalkan al aada ban aman ga al aada ñumay yanwotte waɗi bandinga nde kurño di cere dubora di ka aga halal songandu kono yo ɗi cenndi ɗi yaren nga al'ada nyuma o go wajiba ga ino itta jomo yekka kanga ti janaba ñumeyon o ikulmo aga ti se ñumeyon wani. Wani woni ngono ga ti sanno kanga gaabu ihtiyatan alfagani wa yubahu li zawji alhaid an yastamtia biha minha bima duna aljimai fi lfarj iga halalandi woyi ɓoro haydo kono kurño se ama damen dinga wando ama makani dinga wando hay kam manti morguyan amsi morgunda amma dawai borgo gadi al'ada zamir wa alsilamatare addina addina no kan gamgamano asigu gusandi asi dunguriyandi gamgamano ago bindino al'ummu subanantano hay kulura asinda gusandi asinda dunguriyandi yahudai ngai wo dawai borgo gadi al'ada iga gare ga kawindorano age kambugano ngandai sin wacarra ngandai si hancarra idi woni gusan yanno wala annasare ingay mo i al'adara kangay o jahil yanno bawoy borgoge di al'ada nganday go morgo hay kusin ke nganday site dago di al'ada da sigi di al'ada kulga saba ga zibi da si zibi kulga saba ngay odo isi biya. to ndi woni mo dunguriyan yanno to al silamatare o ka afuru bindi ane da woy borgoge di al'ada asi daga manu care nindaga ŋon tasa follorra ga han za follon kaga nindaga gor cerjarga arange hinga foru kurñando wanda fure kanga ga mara kal dai i ganjino aran dama dicara aran mo morbu wadi se irko a sallallahu alaihi wasallam ni isnau kull shay'in illa nikah aran do way bore hay fo kul na ka yango yongo kanga ti hija hinna miste mana aran inga furu. arangi inga char ambrase arangi inga char gandai arangi inga harugu foru nda chare kal morgu yongo day no sino wani inga no gati mana cito kal silamatare wodan yadin no agoci ta yira ta turkul ha'idu sawma wa sala fi muddati haidiha wai boro dago gidi al'ada to lokacin kago ga dinga jingar cero de sai halal ama mame hau sai halal ama jingar wa yahrumu alaiha fi'luhuma aga haramu iburaga ama me hau wala ma jingar ba a me hau me hau sino ba a jingar jingaro sino khawari yenge wodo ba wa borgo di al'ada aga me hau aga jingar kala kate zaido ba wa borgo di al'ada aga jingar aga me hau bore kengene ngai qur'an hin ngai gweda lamini ngai mandi qur'ana ranan kini ganji wala yasihani minha isi ashaba ani tayamun wani ngi bonta bandi dayno zamni bawo boren gora kan igo windira ngan ngai wacce to wizi go char controle way bore gi char fisi igba imbe hal chala gondo gondo wala sinda gondo wala yani gazidi ngai chala digingar lokaci to asigingar igine yayi filani manjan karaga amma gondo no gwaga isiba mun gai kyala ma bai kin gai gondo gunde to kul bora ko te sandengo go ga arwala da me hawa to a aga te sandengo me haw borai bande anga bon doranci subhanallah go ya mun no goti to wane wo ba nin te nin bon gursu ga dai no me hawo sino jingaro sino ya dinga dole bora min bon li qawlihi sallallahu alaihi wasallam zamir ko idiya ya sanno kane alaisa idha hadat almar'atu lam tusalli wa lam tasum kair ko diyane nga mandi boryan kan i addina ga nakasi ila kalo ga nakasi to way bore inay fogati sababo kan sai annabi ni ne way bore addina ga gaze gaze ngo way bore addina ra annabi ne yalla man ci way boro da go ga di al'ada asigin garme wala aranga be woni ga ya no asimi hau ane ya jinnu to woni gati woy boro kigini a addina su sukkubay a addina gonda gazayan zamal boro ya sidi al'ada A sin da lokaci kigini am sijingar gayi eh, am jingar gayi to woy borno gonda lokaci ka sijingar handu kul bayanga nidi muttafaqun alay fa iza tahurat al haid fa innaha taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah wat kul kan woy boro haydo koni a hanan go ga wani al'ada ga to me hawo kan amandu ga me hawo jirbe kan a gayi asigi me hawo agi bana amma jingaro asa bana Aisha aishata radiyallahu anha zama aishata radiyallahu anha sanno kan aci matkan hadisa go muslim ra eh muaza ngano na aisha ha ani fo gati cito kan se igine e woy boroda go gadi al'ada amman mehaw amman jingar amma igine e am mehaw bana amma asi jingaro bana ifo gati sababu ngano aisha na sai kunna nahidu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa kunna nu'mar bi qada'i as-sawmi wa la nu'mar bi qada'i as-salah ana irwote irko idi ya wate wato kulkan haido do irra afo igir yamar irma hawo bana amma isir yamar irma jingaro bana alfagai ne hikma gati alsilamatare addina addina nawa kan gonda dogonai Addinin no kan si ba kankami ga nga se wa ma ja'ala alaikum fi ddin min haraj irkoi man kankami da ngirsa addina ra da ne bu'istu bil hanifiyyati samha inay sambono da tauhid addina din kan gonda A agonda banan diyan addina wa yusrun doganay no go ara bo kusa sandandi kalamini agalam Ya dinga dine borma eh jingarai bana a wo bora doranti zari fo kulsin da kala jingargu jingargu din a fo kulsin edini eh, dan cara iste kala raka waicin da iye zari kul dine ni maraka waicin da iye bana a gingate ni al'ada na ga se wal jirbi iye wal boryan ga to hal jirbocin dugu batkal faga gini a bayan waga ti girboicin dugu to barki ne mu kaga girboicin dugu jingar bana zari kul raka waicin da iye a bagumo agbora dorandi ba farilla go ambo matano borbanda sanku fa afon mu me kan diga bana an ga ndi kan kami gwara amma me hawo ayyaman ma'dudat no jiro me da me me hawo mbo jirbo ran zano da ba Da man ba jirbo ran ka cin diyagga yani bora borama bana jiro ra jirbi zangu zan da waidu da kirga mara kai asibora dorandi wadin seno irkoy na wadin te wadin seno alfagani wal farqu wallahu a'lam fayanka kan se ine bora asigi jing eh, ago dinga la ada asime hawa asijingara amma aga jinga eh, aga me hawa bana asijingaro bana ngati anna salata tatakarrar falam yajib qada'uha jingaro aga yeti yeti no zaro rasor gumun boda wadin seno iman wajiban di ma bana lil haraji wal mashaqqati zama kankami go arasan dai go arafi zalik bi khilafi saw aga foksine da me hawo yaɗino masalahin zanta na ra haikan ga wajibi woybora gada, gadi al'ada. aada wa yahrumu ala alhaidi massu mushafi min gayri hailin aga harram woyboro alsilama ga wata kan cene al'ada a al aada ama lamba qur'ana takardaga qur'ana mushafo ga ɗine mushafingati qur'ana hantumanta di mushafo din imane nina qur'ana kul sambu ngi sen ngene mushaf so wane sen ngene mushaf ya dinga ni mu ne kul sambu ya cine gane ni gogo kyau. to ina haramanti ni wai borga wata kan ni gogo di al'ada wa in kana mas'al wani alfaga ni kyarfu a cinara li qawli ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun irko ne al-qur'ana borkul yanno sahama kalborekini hananandi baka aya woni alfaga fonni mana iga bonuno malaikai zami manni illa almutatahhirun illa almutahharuna bore kini hananandi mayanno i hananandi malaikai irwo manti mutahharun yanno irwo mutatahhirun yanno kaddinin bo hananno niga hanan yadin no afonni iga bonuno lawhul mahfuz isi qur'ana ga lawhul mahfuz no iga bonda matkan hadisen ne kebe ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم da kwai ne hayadin kan go tiradin raka irko idiyana hantun go amur bin hazm ga kane la yamassul mushaf illa tahirun borkul masiha ma qur'ana ga kaldai borhananante dine borhananante mo alsilama ba asinda arwala mutatahhirno tahirno zamir koy dani innal mu'mina la yanjus kimandi ko siti an najasa wa huwa yushbihu al mutawatir hadisa din mo tiradin labaro agihim haikanka طريق المتواتر ما في لأنه كان جماع بغنون في الله لتلقي الناس له بالقبول زما بورين ترى لابارو تانو دا تايان نبي لابار ينغونو إمانكا حديث سانترا إمانكا القرآن را أما متاكن تل بارو زنزن دانغنو كتبين لابارو متتارينو أو سون نيغو نيجر لابورا niman bai bai ga kwagi didin moyi za makka kwara ga ma dai ga ne makka makka za ni man tun ni sai fo bai ni ma ne filana baba ko makka filana nya ko makka to ni bai kan lakkal ga wani gice ba kan makka o mata tarino me mi dai no no gon kan ma makka zama labari kanka nono gice wallahi mata tarino kwar dai no gon kan bore go koi ka ba din do kan ne makka kan gono din makka ngano gice ba kan ya dinga tawatur no mata tarino jama'a kursi wafa kaga tari قال شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر شيخ الإسلام ابن تيمية أني الفقي تاجا كله إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد بورتا كاو كانت مذهب تاجيكويو مالكية شافعية حنبلية حنفية مذهب يوكل الفقي دي كان بوركل مسلم بقرآن غا كالبر كان غهنان wani matsala no kan irga bai khilafu go ara dine barkan ga hanan sanda ba al, borno yani ada sin dar wala da fonda malam qur'ana ga wala wala a igbonu no borku kan way borno da gonda janaba ya dinga asi hanan no asi hagu malam qur'ana ga wala al borno janaba go aga asi hagu malam bu qur'ana ga to bonen ga dikan asin da tali bora ga ingala mafanna da al silamu no da ne man tike fanno واما قراءه الحائض للقران من غير مس المصحف فهي محل خلاف بين اهل العلم اما من وي بوروداغو دي العاده hala ma qur'ana cewbo ngaya kine sanda gonda izbi hinka kanga jarenga bongora wala a gonda izbi woygu wala hay qur'ana kulana jarbonga to a sigi jingarmo ina amsilan bu qur'ana ga san bu mazhabo de to eske aga halala sai am qur'ana din kago wani bon woga am bai ga chago muzakara da revise dan nin kan qur'ana jaraya din siga muraja aga koma mami wala to bala khadiri koy dai aman ne sai kala wa qira'atuha jaizatun ane way boro da go gidi al'ada a chawyon ga bisa aga halal am qur'ana chaw to wani alfaga ni cerfo alfaga fanni ba qur'ana chawyon bonga se halal afon mo ni aga halal wadi charfok sinain wal ahwatu annaha la taqra'u alquran illa inda darura alfagani amma wo kanga te bombotiyon wana ams qur'ana chaw da man titi darura o kama idha khashiyat nisyanuhu sanda dai da hambur nga muskoi ga eh, dirnya alqur'ana ga to wadinga aga qur'ana chaw wallahu a'lam amma sano kan ga ba da tali insha Allah mas'alata canta butun mas'al wanera kanga deginda woyboro haydo kono woybora kan gonda al'ada cite kanga guni nga bumbodi nga bon nga ti yahrumu ala alhaibi tawaf bilbait aga harram haydo ga am kaba windi irfam da woybor koy hajj fonda bo no adi al'ada to aga hajji goye kul goy fa kalday kaba windiyon asate tawaful kudumu asate tawaful ifada asate gina hala mahanan kaba burasa windin da al'ada kuri liqawlihi sallallahu alaihi wasallam bi aisha lamma habat zamir koy di asanno se kan a ci aisha sai lokato kan annabi da aisha ngo koy hajjodo fonda bongono aisha sintingidi al'ada ziman to kwara annabi ne ifa'ali ma yaf'alu alhaju zama aisha zalba ahe ane wayo wara kulgo ka da hajjin da umra hinna no go ai sin da hajjin da umra zama ya ai hali wani ra. ir koy da ne so bai gate kul kan ai kuka alfajaje gate mate ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri kal daini sin da fondo ni makaba windigate tawaf kal daidin hanan mas'ala E, guwanta wal iddanta ti yahrumu ala alal haidi al lubthu fil masjid aga haram haido ko ga am kago goro jingareira sanda dai matkan soyir go wazuti e jingare wane wora dai we borne yakan go di al'ada asinda fondo kan ka gor jingarara goro wani alfaga fo yan diyanno alfaga fo mo ga dila aga bisa zama dalili tabbatanta kan kanna ganje kan kanka ine da'ifenno din gune sahihu fiqh sunna koyo ana mas'ala tahrir anir ko ja zabanora way boro bi fogon habashan ke fogon kan jingarara ni na tanda karase non na go bafune hadisa man ka mokir ko dia ne fatta da dingala da am sugor jingarara yan no way bodda gonda al adabum bodda ko makka man na go windigate gingara rana gati wala tarai na gati gingara ala na ga safa da marwa yante amma asi tawafu te dai no tawafu dai nasti yahrum ala al haid al lubth fi al masjid al faga na ga haram haid ko ni ga am gor gingara ira li qawlihi sallallahu alaihi inni la uhillu al masjid li haidin wala li junubin e zamir ko di asanno se kane ay wo kay ay sigin gare ira fure ya halalandi haido ko ni se wal janabu ko se to woni al faga ni hadisa gonda zangayya afon hadisa ya saya dinga cito babo da ne irko idi asanno kane innal masjida la yahillu li haidin wala junubin ngamo ibn majah non hadisa fillah irko ne jingare wo asi halal haido ko ni se asi halal janaba ko se ka gorara wa yajuzu laha al murur min al masjid min ghairi lubthin amma ga halal way borase amkaga bisi jingarara da dai manta go gorno sanda dai matkan jingara go gonda porte hinka wai barago ne harai so a gabin gaba ne harai gi bisa am furjin garara am bisa dinga al'ada kuro wani asin da talir dai asi ga goro zama irkoi da sa sallam li qawlihi eh, li hadith aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilni al khamra min al masjid fa qultu inni haid fa qala inna haidataki laysat bi yadiki zama irkoi da sallallahu alaihi wasallam sannu kan aisha ana annabi sai eh, mana sallai sai bundodin sallai sai ginadin nga no aisha ne aiwo haidono goy gabo aisha ne irko da ana sai ni wani al'ada sin kan barabo o nigi nga sallai sai kurodin sin kan bara wala basa an ta'ti al haid bil afkar ash shar'iyya min at tahlil wat takbir wat tasbih wal adiyati وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه ثالثين ويبور حيث كوني غدا ودي الآداء أم ذكر كان شريعة ريامر إرم إركو في الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أم سبيق هيللا la ilaha illallah la ilaha illallah wai burago burago su bai zikir da la ilaha illallah wala gogin allahu akbar allahu akbar allahu akbar wala gogin subhanallah subhanallah wani asin da tali asin da tali wai bura minga wirdai te shari'a wirdai manti tarikai zai wirdo shari'a wani wirdai ki shari'a dirse kan borga te su su bai wate da bicir wati wirdai dira gonda alqur'ani chawyan sanda borga chawkul wallahu bon kul Wusu bi bil falak bi bin nasi bon hinza hinza ayatul kursi bon fo niga chaw bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama di wani matanai asinda ni godi al'ada ni niga addu'ai wote da zikirai kan borga tewa ni niga baga jirbi niga chaw alqur'ana aya niga chaw kul wallahu wa kirki bon fo fo fo nimi da kacar gani mutu ni ga mu ga kal sor hinza watin ga niga chaw ayatul kursi watin ga niga chaw eh amana rasulu kalamu ko bananta دنمو هيمو أدو أي كان نيجي ده قرآن آية كان نيجي تشو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار كلام كو سورة بنانتا آل عمران بنانتا دين ودين سيان كل سند تالي يانو تالسين ويبورا جنجا تشو بيري تيرارا نيجي تشو لخدريرا ولا إشماوي ولا إيزيا ولا بندي تفسير تيرا نيجي سمي بن كثير ما تشو بدو بيري ولا حديث تيرا بخاري ما تشو نيجي العادة والفقه تيرا سند تالي to wani nga no bayanai ka alfaga ce. irin ka fa'ida alfaga ne fa'ida ne a tontoni fi hukumi sufurati wal qudra cito kango mana hari sai sayo din kanga ka wai borase kan kanci ne al'ada ga baga kai walwa cikin al'ada go ka yadin no da zori harodin kan ga kawai borase al qudra no zori ne ifo gati wani cito dini asufra sufra shay'un ya sadidi ya'luhu sufra amantika la harifuno kanga kawo iborasi agim dai sanda dai hinni kan nigidi aga sai sai sai sai yango abon wal qudramu shay'un kalawni al-ma'i al-wasakhi al-kadir dini al-qudramu ngade amantika la sanda kulero gi himano zori hari hari zibo فإذا خرج من المرأة كدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما أيضا إذا يركو يتوي بورو أقوك دينغا على آدا جربيكا أقوك دينغا على آدا جربي درانو أدي حديثي سيودين ولا دي زوري زوري هارو دي مارون مارون ودينغا نغنى سي مارون مارون وقال سابونو على آدا كوري دينو نغن دكورو كل تيتفو يا خزاني أحكامه السابقة نغن دكورو تيتونو أغسامبو يا دينغا باقو ديو دينغ amsi hayi kirki banda kanga halala a mace o kansa halala ce irfam ya no wa in kharaja min al mar'ati fi ghairi waqti al ada to dir ko ce hari sayodin wal binde hari zori zoro din maron maron oti agoga bangai wa bara seno lokaci fo lokaci kan manti al'ada lokaci ono فإنها لا تعتبرهما شيئا أسأل أصحابها كل وتعتبر نفسها طاهرة طا نفسها طاهرة أجنب ولا سابو نجبون دنجبون كان جهنم زيبكو سياقة لقول أم عطية رضي الله عنها قلنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا متكان صحابة جيرالي قاسين أم عطية أنا يرتير كوي دياواتي دير هنان بندا أنجا نرقو قدي hari sai sayodin wala hari zori zorodin irsala sabu haifo kul irsala sabu kan kurta gifono yekka wala ifo wal zibi wal nyumande no la matka imam abu daud an hadisa finlanda فائدة أخرى الفقان فائدة كروفومونيا ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها إفونو ويبورغتي متنو ويبورغتي بيكا نغال آدابا alamai kanga kebe a al'ada kaga kai igina ta'rifu dhalika bin qita'i dami oy borga faham kanga kuro kai dadi kuro dumbu akai wa dhalika bi ahdi alamatayn alamahin kano gono kanga chabo bora al'ada kai العلامة الأولى علامة جنا نزول القشة البيضاء هاري كوارا دين كان سجن القشة البيضاء هاري كوارا يفونو كان بانجا براسي وهي بفتح القاف قا قص قصة البيضاء قاف نونيغا ما بينانو ماء أبيض يتبع الحيض هاري قاري نو كنغكا الآدا كرو بندا يشبه ماء الجس أجيه مدي بوتوغ قاري هاري بوتوغ قاري هاري أغو قاري نو تس وقد تكون بغير لون البياض هنفهم أغاكا لون فوكم منتي قاري faqada yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwalin nisa kularo ga fai da wai wani alhalai al'alamatu thaniya alamahin kanta kan ga ce boy sai kan ahanan aljufuf ga ci kogandi amdi kan nango kan kurogo kadin ako gudana zara zara dan wala na habudan ino hay kusika abande kuri zaba fo sika abande wadno ga ce bayan ga kuro kai wa huwa an tudkhila khirqa aw kutna fi farjiha ga ce boy mu du zara zara gadan wala mudu a bugadan ga wani ga konora thumma tukhrijuha jafa laysa alaiha shay'un kula maka aga kogu ay kulsi aga to la min dami kurura ay kulsin wala min al-qudra aw as-sufra yadin no hari sai sayo wal hari kwara din ba a to wannan no ga cabakan a hanan e irdin yan citai dirra a fora banda irgonir kata shaitan ne dirin yanganci ka alfaga kabu kan ga hagu wai boro a citai kan ga dagin da wata kan sai ga di inga wani al'ada ago tai da ka alfaga man kate inga ga ta ga haram kurnyoga a mafai alhali kan rawai borgo ga inga al'ada haram no kurnyoga a mafai wadin sai no ni dir koy wala yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna wai bore a sai halali sai i mutugu hayakir koy taka i wani haitu waira mana dinin din kurnya ni charfai kuro din ni gala sabunda yani ga dai fo gono maci dai fo sino maci wani sino agagu mu alborai bun bai ma haida ki tai bai nin bai watkan ni wanda kuro go ka da ki ta kan go ni bonda haikan ni ginga tasi dai kan singa tasi aga haram ni moy bora fay ba ninda yanje no ni ma dori ni ba ni ma fay da dai ni na ha anin go dinga jingar cero mi hin suru ba sine yin fay manan wati kan sai kuro kai gaban watin ga dinga fay ma fay din sai fay ma yego ton san ni zainabo wani no gati haya kan ga wajibi wo bor ku kan no wo bor fay agoga dinga jingar cero to bora bid'a fayyanati bida fayyan na ta alfaga fo wanda kyarfo hala iga la sabu fayyan wali la sabu sannu kan gabu ba kan bida fayyan ni la sabu amma igine nim ya ga ye tinim ne ni